yanzu ba kwa ganin ƴaƴan malam ɗanladi na suna zuwa makaranta ku ba za ku je makaranta allo ku ɗauki ku ɗauki allo ku ku ta karatu ba? Baba na na ɗauka ba na ba je na wanki. Aba ya kuke min haka ne kashe ni akwai. Ni tun yaushe. Aba da Allah. Na mata malam. Ah. Na mata malam. Ina zuwa ne. wallahi kodagon ma na jere kodagon ma ku yanzu ba gaisuwa san da ba san da zuwa malam dan liti ba rana gona ka je ne ba da rana launi ina gajiya an yi lafiya kodagon ka je ne ko gona ka je gonan na je kuma ba a samu kodagon ba Allah ku haka na dawo kaga baki na ya bushe ka san garin na ba sai a hankula wallahi wata mace take damuna tun jiya tun jiya ka baki ɗin mana nake mana ce take damuna na rasa kuma ya zanyi kai ya rama kalla rabana wa da kalami da ban yawa na na sha kunya